والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 28 ga watan Rabi'u Sani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da ishirin da bakwai ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin mu'amalatul hukam fi dau'il kitab wa sunna yau za mu tashi a cikin addalilu sabiu ashara بسم الله Rahim, الرحيم بسم Rahim, الرحمن الرحيم الدليل dalili na goma sha bakwai. ذكر ابن الجوزي في مناقب معروف الخرق واخباره wato ibn al-jawzi rahimahullah ya ambata a cikin littafin da ake kira manaqib ma'ruf al-kharq da kuma wa akhbaruhu ya ambaci wannan bi sanadin an tariq ibn hakman eh bi sanadihi da sanadinsa ta hanyar tariq ibn hakman anna ma'rufan qawl lalle ma'ruf ya ce man la'ana imamahu hurima adalu duk wanda ya tsine ma shugabansa to za a haramta masa adalcin wannan shugaba din zai zama to shugaban ko da na kirki ne idan har kada ta tsine masa kana faɗin miyagun maganganu game da shi sai Allah subhanahu wata'ala ya haramta maka adalcinsa ya haramta maka alkhairinsa na'am wa fil muntawan fi tarikhil muluki wal umam ya zo cikin littafin al-muntazam fi tarikh al-muluk wal umam ibn al-jawzi na al-allama ibn al-jawzi anna khalid ibn abdullah al-qasri lalle khalid ibn abdullah al-qasri rahimahullah ba yawma an kana waliyan ala makka yayi huduba ranan da ya kasance gwamna a makka sai ya cewa inni wallahi ma uce bi ahdi ala imami cewa lalle ni wallahi ba za a zo min da wani mutum ba wanda yake sukan shugabansa in har an zo min da shi illa salabtuhu fil haram ce na gicciye shi a harami in na ji labarin ga wani mutum yana sukan shugabansa to zan sa a kamo min shi sannan kuma in daure shi in gicciye shi a harami an gane kenan shi abdullahi al-qasari yana fahimtar cewa duk mutumin da yake sukan shugaba lalle yana da gayan hadari har ma hukuncin shi ya kai a kashe shi kai ba ma wai kisa ba kisan wulaƙanci tunda duk mutumin da aka mai kisa na gicciyewa to lallai an wulaƙanta shi an gane wannan ko to shi yana nuna cewa lallai idan an kamo mishi mutum ko ya ji labarin wani mutum ya zamanto ba shi da wani aiki sai sukan shugaba to lallai zai sanya a gicciye wannan mutumin kun gane wannan ko kaga wannan na nuna mana ashe kenan su kan shugabanni na da hadari hadarin kuma ba wai dan shi kanshi shugaban ba domin abin da sukan ke janyowa sukan na janyo wasu abubuwa biya wanda su ne abin da ake gudu ba wai shi zatin shugaban ba da a ce misalin shuka sukan sai tsaya ga shugaban ne shi kadai to kusan za a ce ba matsala a ce idan shugaba ya zalunci aka zage shi ko aka tsine mai to tsinuwan zai tsaya kan shugaba sai mu ce masha Allah a'a idan har aka tsine mai to tsinuwan zai shafi hatta talakawa tsinuwan zai shafi hatta ainihin kasar da ake zaune kanta tsinuwan zai shafi hatta dabbobin da suke raye a cikin wannan kasa din an gane ko sai ainihin sakamakon wannan tsinuwa sai ya shafi duk abubuwan da na ambata hatta kifaye a cikin ruwa Allah shi yi. ففي هذه الآثار وما جاء في معناها دليل جلي أشكو أن أثر أشكو أن أثر ورن da abin da ya zo cikin ma'ananta wato akwai dalili wanda yake a bayyane wazihan hujjatun kawiyatun kuma akwai hujjoji masu ƙarfi alal mani'i shadid akan hani mai tsanani wan nahi da kuma hani mai ƙarfi an sabbil umara wa zikri ma'ayibihim daga wato hani mai ƙarfi daga zage shugabanni da ambatan